الله من الشيطان العين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ما سكلموا ما سجرما درجة من أي مكو barka da wannan lokaci tare da farin cikin sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri namu mai albarka na alkur'ani da rayuwa muna fatan allah ya amfanar da mu daga cikin abubuwan da muke karantawa a shi cikin wannan shiri din insha allah na'am to kamar dai kowane sati shi watan malamin da yake gabatar da shi shiri din wanda muhammad ya samu cikin wannan to lafiya to masha Allah to alhamdulillah idan masu kallon masu girma suna tare da mu a wancan sati din lokaci ya mana halinsa ne a daidai lokacin da malin suke magana akan sanin eh, san zuciya wanda wani mai kallonmu daga bidda malam nafi'u wanda ya mana tambaya akan shi wannan matsala ɗin ta son zuciya to yanzu za mu so a karama kalla ko kuna da wani ƙarin bayani wanda za ku yi mana akan ita dai wannan mas'ala ɗin ta son zuciya ɗin mm. sannan kuma menene sakamakon shi wanda yake aikata son zuciya a cikin duniya ne ko kuma a ranar gobe a بالله الحمد لله رب العالمين الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له إوجا كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وأفضل صلوات الله وأكمل تسليماته على رسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين يوم ما سكلم عليك وأن اللوكتش السلام عليكم wa rahmatullahi wa barakatu na alhamdulillah muna daɗa yi wa allah ta'ala godiya da ya kamu wannan rana a wannan shiri namu wanda muke yin bayanin abin da ya sawaka daga littafi na allah subhanahu wa ta'ala wanda satin da ya gabata mun fara magana ko kuma ce kusan sati biyu da suka wuce na mun dan tabo wata matsala da ta shafi abubuwan da suke bata ibada wanda daga cikin abubuwan da muka faɗa shine akwai bin san zuciya to bin san zuciyan nan mun so dan taba dan kaɗan misali 'yan ayoyi uku ne ayoyi biyu ne haka abin da ya sawaka mu nuna haɗarin shi bin san zuciya yadda yake bata ibadar mai yin ibada kuma kamar yadda muka gani na cewa shi Allah subhana wa ta'ala ya halicci mutum don ya bauta masa amma da irin yadda Allah ɗin yake so a bauta masa akwai sharuɗa da idan bawa yana so ibada shi ta samu karɓuwa wajen Allah to dole ne sai ya cika wannan sharuɗa din to daga cikin abubuwan da suke bata ibada akwai son zuciya to son zuciyan nan kuma akwai ayoyi masu yawan gaske a cikin alkur'ani wanda suka yi bayani na menene son zuciya da kuma sakamako da yake biyowa bayan eh, wanda ya san zuciya eh, wanda za mu ga cewa kaman ka'ida ce ita san zuciya ɗin ka'ida ce duk wanda ya yi to allah subhanahu wa ta'ala ya yi alkawarin ga irin sakamakon da zai masa ta dalilin wannan son zuciya ɗin ga abin da yake haifarwa idan ya haifar da wannan abubuwa ɗin to ko dai mutum ya zama zalimi ko ya haifar masa da girman kai ko kuma eh, ya janyo masa hassada wacce ta kai ga hayye kisa saboda eh, idan abin da za mu karanta za mu ga haka saboda duk son zuciya yana kai mutum ga wannan to akwai ayoyi da daman gaske a cikin alkur'ani aya ta farko wacce mu fara da ita shine eh, aya ta hamsin a cikin suratul qasas eh, idan buka koma cikin suratul qasas za mu gami Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa mana dangane da shi san zuciya ita ce ayar farko dama mun ɗan karanta wani abu a sati biyu da ya wuce amma eh, ƙarin bayani wanda mahimmancin shi wannan maudu'i din mu fahimce shi to yana da kyau lalle mu ba shi lokaci don mu ƙara yin bayani mu ga waɗansu ayoyi din da Allah ta'ala ya bayani akan abin da ya shafi son zuciya din wannan cikin suratul kasas aya ta 29 eh, ay 49 zuwa aya ta 50 e eh, nan Allah subhanahu wa ta'ala. yana magana da manzo mai tsira da aminci yana ce musu kulfatu a'udhu billahi minash rajim kulfatu bi a nuna mana Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa na cewa kulfatu bi kitabin min indillahi huwa ahada minhuma attabi'uhu in kuntum sadiqin fa in lam yastajibu laka fa'alam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman hawa hawahu bi ghairi hudan min Allah inda Allah la yahdil qaumaz a nan idan muka duba ayan nan Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa manzo mai tsira da aminci cewa ka ce musu su zo da wani littafi daga wajen Allah manzo mai tsira da aminci ya zo da alkur'ani to amma sai suka ce ba daga wajen Allah yake ba to shine sai Allah subhanahu wa ta'ala yake ce da manzo mai tsira da aminci ka ce musu qul fa'atu bi kitabi min indillahi huwa ahada minhuma attabi'uhu in kuntum sadiqin na'am wato ka ce musu zo da wani littafi daga wajen Allah wanda ya fi a taura ta annabi musa da kuma alƙur'ani shirya ahada minhuma wanda ya fi su shari'a amma su zo da shi daga wajen Allah irin han sun zo da shi Allah subhanahu wataala yake cewa manzo tsira da min ka ce musu attabi'uhu in kuntum sadiqin zan bi shi mana su da abin da ya fi alkur'ani da taura shari'a ya fi ya fi alkur'ani gaskiya ya fi attaura gaskiya ya fi su shirya waɗannan littafin guda biyu idan har sun zo da shi to zan bi su saboda wato in sun kasance masu gaskiya zan bi su sai allah subhanahu wa ta'ala yake ci masa fa'illam ji bulaka idan har wannan bukata ɗin da ka zo musu da ita saboda sun ƙaryata ka kamar yadda suka karyata annabawa da suka gabace su to idan habbus amsa maka ba fa'alam ka sani cewa annama yattabi'una ahwa'ahum cewa suna bin kawai son zuciyarsu ne sai Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa man adallu mimman nittaba hawahu bi ghairi hudan minallah wane ne yafi wanda ya bi son zuciya shi bata son zuciya bin son zuciya bata wato wane ne ya fi bin wanda wato allah subhanahu Taala yana tambaya ne cewa wanne mutum ne ya fi bata ga wanda ya fi son zuciya shi wato wanda ya fi son zuciya shi ya fi kowa bata tunda yana bin son zuciyar shi ne menene bi gairi hudan min Allah bin san zuciya ba bin shiriyar Allah ba ce ina fata an fahimta bi gairi hudan min Allah duk wanda ya bi san zuciyan shi to ya ajiye me ya ajiye shiriya ta Allah subhanahu wataala ya dau shiriya yawa san zuciyar shi to saboda haka inna Allah la yahdil al zalimin shi kuma Allah subhanahu ta'ala baya shiryar mutane wanda suke azzalumai a wannan aya din san zuciya yana gadar da me zalunci a wannan aya san zuciya yana gadar da zalunci to wannan aya ta farko kenan wanda take mana bayani akan abin da ya shafi san zuciya da abin da eh, sakamakon da san zuciya take gadarwa to kaga tun da anan ba su zo da abin da ya fi alkur'ani da a taura shirya ba to kenan suna bin son zuciyansu ne wanda yake kuma ba shirya ba ne na allah subhanahu wa ta'ala son zuciya yana muƙabil wato yana yin karo ya yi karo da shirya ta allah ta'ala saboda haka duk wanda yake bin son zuciya to zalimi ne wannan mutum wane ne shi haka Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa sai aya ta biyu wanda ita kuma a cikin suratul an'am ne aya ta hamsin da shida a cikin suratul an'am eh, Allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu labari dangane da abin da ya shafi wato manzo mai tsira da aminci shi ita ma wannan da fatan za a haska mana suratul an'am aya ta hamsin da shida allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa manzo mai tsira da aminci da ke ci masa qul inni nuhitu an abuda allazina tad'una min dunillah qul la attabi'u ahwa'akum qad dalaltu idhan wa ma ana min al-muhtadin na'am ka ce musu ni an hana ni wato Allah subhanahu wataala yake cewa da manzo mai tsira da mishi kace musu ni an hana ni in bautawa wanda kuke yin kira zuwa gare shi koma bayan Allah ƙulla attabi'u ahwa'akum ka ƙara ce musu ba zan bi son zuciyarku ba qad dalaltu idan wa ma ana minal idan har na bi son zuciyarku to hakika na bata kuma ni a lokacin na zama bana daga cikin wanda suke shiryayyu wannan mun zo mai tsira da aminci ake faɗa abu kada ya bi son zuciyarsu wa ya zibilla da za a ce ya bi son zuciyarsu ba ka gani ƙur'ani akwai dokoki a ciki akwai umarni akwai hani farko wanda ake fara yi wa wannan hani din da umarni din shine wa shine manzo mai tsira da aminci shi aka saukawa da alkur'ani ƙur'ani kai tsaye da shi yake magana to Allah subhanahu wata'ala shi masani ne akan bayan shi shi sa ya zaɓi annabawa annabawa ba su da son zuciya wato su annabawa ba waɗansu mutane ba ne kamar mala'iku da kawai suna kan kaifi ɗaya a annabawa su ma suna da zaɓi kamar yadda duk wani mutum yake da zaɓi cewa idan ya ga dama ya zama mutumin kirki idan ya ga dama ya zama mutumin banza in ya ga dama ya shirya in ya ga dama ya ɓata in ya ga dama yi abu mai kyau in na ga dama ya yi abu mara kyau su ma annabawa suna da wannan zabi din idan ya zama cewa annaba ba su da wannan zabi din na ba su da wato zabi kawai suna kan kaifi ɗaya ne kawai eh, bautar Allah suke yi ba tare da sun saba masa ba kamar yadda mala'iku suke to zai zama ba su da wani imtiyazi ba su da wani fifiko akan sauran halitta amma annabi ma'asumi yana da wannan zaɓi da in ya ga dama zai iya abin da ba daidai ba amma saboda sanin girman Allah da ya yi da kuma sanin sabo munin sabo da wato ƙazantar da take tattare da sabo ko ƙanƙanta shi da kuma girman ganin wanda za a saba wa shine Allah subhanahu wata'ala shi sa haihata haihat ba za su taɓa saba wa Allah ba saboda sun san girman Allah ɗin sun san wato muni da ƙazanta da rashin dacewa na saba wa Allah komai ƙanƙanta shi shi sa ba ya su saba wa Allah ba mazo tsira da mince ce ba zan bi la'attabi'u ahawa ku ba zan bi san zuciyanku ba qad dalaltu idan wa ma'ana minal muhutadin in har na bi son zuciya ku to hakika na zama batacce ban kasance daga cikin shiryayyu ba to kaga a nan wannan aya din bin son zuciya yana haifar da me bata yana haifar da bata bin son zuciya yana haifar da bata a aya ta farko kuma yawa zai kasance azzalimi nan duk ba sauki yawa duk ba sauki eh, su kamar yadda muka faɗa annabawa ma'asumai ne da kuma wannan ma'asumai da muke da su guda goma sha uku idan ka cire manzo mai tsira da aminci da sauran annaba da suka gabace su da manzo mai tsira da aminci gabaki ɗayansu da waɗannan gabaki ɗaya ma'asumai ne ba sa saba wa Allah shi samu Allah ta'ala ya zaɓe su a matsayinsu na shugabannin al'umma saboda mai dan al'umma ta yi koyi da su dan al'umma ta yi gani daga gare su saboda duk abin da suka yi shi wanne yana nuna shari'a ne wato su suna musulta su samfuri ne na shari'a ta Allah ta'ala a kowane lokaci shi sa lokacin da ya zama na cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci mutum ya ba shi zaɓi a wannan duniya din to yana bukatan wato samfuri yana bukatan wanda zai kalla ya kwaikwaya ya ga ya yake aikata wannan shari'a ta Allah subhanahu wa ta'ala domin shi ma ya yi koyi da shi ya aikata wannan to Allah ta'ala da ya tashi zaɓe sai ya zaɓa masa ma'asumi wanda baya yin sabo dan duk yadda zai kokari shi amma zai iya yin sabo in ya ga dama mutum zai iya yin sabo in ya ga dama ba zai ba wato zaɓin yana hannun shi duk wanda ga yayi ba daidai ba to shi ya ga dama duk wanda ka ga yayi daidai shi ya ga dama to Allah ta'ala sai ta sai zaɓi masumi ya zaɓi wanda yake shine lamba ɗaya shine wato ƙololuwa na mutuntaka da kuma na kamala a cikin mutane don sauran mutane su kalle shi su yi koyi da shi saboda idan aka ɗauko wanda yake shi ma mai laifi ne to duk za a taru a zama duk masu laifi shi kuma Allah duk da ya ba mutum zabi ya zama mutumin kirki ko saɓanin haka amma baya so mutum ya saɓa don amma duk da haka bisa jin tausayi na Allah subhanahu wa ta'ala sai ya buɗe ƙofar tuba cewa in dai kayi yi saɓo kuma ga abin da za ka yi kamar wannan ɗabi'a ita ce ta kasance a gurin manzo sallallahu alaihi wa sallam tun lokacin ma kafin a aiko shi har suka saba ta sadiq wal amin yawwa ka gani shi dama tuntuni ba taba ganin shi yayi wani abu wanda yake ba daidai ba dan da sun ga yayi wani abu ba daidai ba kuma daga baya aka aiko shi da sun dauko wannan abin sun mai gori da shi to wannan kenan eh a cikin suratul an'am mun karanta aya ta hamsin da shida Eh, akwai aya ta 119 a cikin suratul an'am wanda shi ma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana a kanta wanda yake zan koma ban ɗauko ta ba amma zan nemo ta anan 119 eh, na ce ko suratul an'am to anan da fatan za haska mana shi ma wannan allah subhanahu ta'ala yana faɗa mana eh, wa inna kathiran la yudhilluna bi ahwa'ihim bi ghairi ilm inna rabbaka huwa alamu bil mu'tadin Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa mana cewa tabbas da yawa daga cikin mutane suna ɓata ne da bin son zuciyarsu ba tare da ilimi ba ka gani e, bin son zuciya yana kawo mutum ya zama batacce allah subhanahu wa ta'ala yake cewa da yawa daga cikin mutane suna bata da son bin son zuciyarsu bin son zuciya sabanin ilimi ne ma'ana ba sa haduwa kenan yawa ba sa haduwa bin san zuciya ne mafi aksari ba sa haduwa tunda ishi ilimi gaskiya ne ilimi gaskiya ne kuma yana jagorantar mutum ya zuwa hanya ta daidai yawa zuwa hanya ta daidai to wannan kenan eh, a cikin wannan sura ta suratul an'am aya ta 56 da kuma aya ta 119 mun ga yadda Allah subhanahu wataala ya nuna mana cewa san zuciya yana eh, kai mutum ga bata sannan san zuciya yana kai mutum ga girman kai wannan duk muna magana ne akan sakamakon bin san zuciya san zuciya yana kai mutum ga girman kai ya ƙi karɓan gaskiya ko da ku gaskiya ce ya ganta kuru-kuru amma ba zai karɓe ta ba Nan a cikin suratul bakara Allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu labari eh, a cikin ayata tamanin da bakwai idan muka duba haska mana Allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu labari dangane da abin da ya shafi annabi Musa A ja a ja'akum rasulun bima la tahawa kuma mustakbartum na'am Fafariƙan fariƙan kazzabtum wa fariƙan taqtulun Allah subhanahu wata'ala yana cewa duk lokacin da gaskiya ta zo musu wanda yake ba ta yi daidai da son zuciyarsu ba to sai zama na cewa sun yi girman kai wani shahi daga cikinsu ya zama na cewa yana ƙaryatawa gaskiyar da aka zo da shi wani kuma sashi ya zama na cewa shi kisa yake yi wato za ga cewa idan aka zo musu da gaskiya eh, wannan ba sai an haska shi ba idan aka zo musu da gaskiya to za ga wanda ya zo da gaskiya din karancin abin da za su masa shine cewa su karyata shi su yi girman kai su ce ba za su karba ba ai mun san ka muna tare da kai tare da kai maka taso muka yi wasa iyayenka su wane ne in ma gaskiya ne ba kai ya kamata a ce ka faɗi gaskiyan ba su wane da wane ne ya kamata a ce sun faɗi gaskiya da to ana samun irin wannan girman kai wani lokacin kuma ya zama da cewa ya jawo har sun kashe wanda ya so da wannan gaskiya mafi aksari za mu ga cewa Eh, banu isra'il da sauran al'umma da suka gabace su za mu ga cewa su ne suka yi iyayen da suka yi na yin girman kai wajen karban gaskiya din da kuma da karshe masu kashe wanda ya zo da gaskiya din abin da ya faru kenan wannan eh, a cikin suratul bakara ayata hamsin da takwas a cikin suratul ma'ida idan muka duba shi ma ayata saba'in za mu ga akwai shigen irin wannan eh, aya ɗin da ta yi bayanin masu yin girman kai ga saƙo na Allah subhanahu wa ta'ala shi ma da wannan da fatan za a haska mana nan eh, dangane da abin da ya shafi banu isra'il ne laƙad akazna misaƙa bani isra'ila wa arsalna ilaihim rusula kullama hum rasulun bima la tahwa Fariƙan fariqan kazzabu wa fariƙan yaqtulun na'am kaga can Allah subhanahu ta'ala ya ba mu labari a cikin suratul baqara a nan ma yake cewa duk lokacin da aka zo musu da gaskiya wato duk lokacin da wani annabi ya zo musu da abin da bai daidai da son zuciyarsu ba fariƙan kazzabu waɗansu daga cikinsu suna ƙaryata shi wannan annabi ɗin ne waɗansu kuma suna kashewa ka gani saboda son zuciya yawa saboda son zuciya to wannan kenan san zuciya kamar yadda muka gani a can yana sa girman kai yana sa a karyata da kuma a yi mene aikisa a nan cikin suratul an'am shi ma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari cewa san zuciya yana gadar da ƙaryatawa a aikace kuma da magana idan muka koma cikin suratul an'am aya ta 150 za mu ga abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa mana a kan wato e, waɗannan mutane ɗin wanda suke ƙaryata annabawa ba sa karɓar magana su wanda za mu ga cewa kowane annabi idan ya zo yana menene yana ƙoƙari ya isar da saƙon da allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi da shi ne amma abin ban takaici sai ga cewa su waɗannan wato wanda aka aiko su din aka aiko annabi zuwa gare ga su za ga cewa ba sa wato yadda da wannan annabi din ba sa karban magana sa wato kwata-kwata masu ba wannan suke bukata ba to anan a cikin suratul eh, an'am aya ta 150 akwai shigen irin waccan magana din allah subhanahu wa ta'ala yana faɗawa manzo mai tsira da aminci wala tattabi a hawa allazina kazzabu haska mana wala tattabi a hawa allazina kazzabu bi ayatina wallazina la yu'minuna bil akhirati wa hum bi rabbihim ya'dilun na'am kaga nan anan Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa manzo mai tsira da aminci kada ya bi wato e, eh, son zuciyar waɗanda suka ƙaryata ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala kuma ba su imani da ranar lahira ba kuma suna yin me suna jayayya da ubangijinsu a gani? kaga duk mai kawo wannan karyatawa da girman kai da bin san zuciya da jayayya ya zama na cewa sun ƙi karɓan wannan gaskiya ɗin da wato manzo mai tsira da aminci ya zo musu da shi da kuma sauran annabawa suka gaci suka gabaci manzo mai tsira da aminci za mu ga cewa abin da su suka yi ta fama da shi kenan da al'umma su cewa ba za su bi gaskiya ba kuma ba komai haka ya kawo haka ba sai san zuciya saboda haka waɗannan maganganu da muke yi eh, shi Alƙur'ani eh, a koda wani lokaci hukuncin shi yana nan idan waɗansu mutane waɗansu jama'a sun yi wani abu wanda yake bai dace ba a wani zamani daban to ba yana nufin shi wannan aya ɗin shi tun da a wancan zamanin ta sauka akan waɗannan mutanen ta sauka shi ta daina aiki ba a har yanzu har lokacin manzo mai tsira da aminci kuma har yanzu har duniyan nan ta kare cewa wannan ayat tana aiki duk wanda ya aiki kwatankwacin irin na waɗancan mutane to wannan aya tana aiki a kan shi wannan hukunci yana kan shi kowane ne shi na to aka raka la za mu je hutun rabin lokaci idan mu dawo sai ya zama to kun ci gaba da bayani insha Allah masu kallon mu a wannan lokaci za mu je hutun rabin lokaci muna fata za ku dakace mu insha Allah To, masha Allah masu mu masu girma mu da wannan lokaci kuma mu da dawowa daga hutun rabin lokaci muna fata za ku ci gaba da kasancewa tare da mu a cikin wannan shiri namu mai albarka insha Allah mm. to akarwa kalla kuna mana tafsirin wata aya sai zanto kuma mun tafi hutu muna fata za ku daura daga yadda ku za insha Allah to insha Allah muna ta kawo musalsalai ne na'am kan ayoyin da suka yi magana da suka yi magana akan abin da ya shafi eh, suka shafi son zuciya da irin sakamakon da yake biyo bayan son zuciya an karanta wajen ayoyi biyar duka mun ji kuma kowanne akwai sakamakon da take badawa haka ne to waɗannan kaɗan ne daga cikin ayoyi ɗin wanda yake za mu ga ayoyi ɗin suna da yawan gaske haka ne amma wani lokacin za mu ga ba lallai sai an kawo su duka ba idan aka waɗansu za su iya wadatarwa kuma za su iya sa mu fahimci eh, saƙon da yake cikin wato ayoyi ɗin da kuma adalaƙalla zai zama na cewa shi bawa duk inda yake sun zame masa wato tunatarwa eh, idan ana umarni da aiki mai kyau ya zama na cewa eh, sun ishe shi ya aikata ayyuka masu kyau idan kuma ayoyi ne da suke cewa kada ka yi wa'insu ayyuka wanda yake ba su dace ba to za mu ga cewa waɗannan ayoyi za su iya wadatar mutum ya zama na cewa ya kasance akan ilimi cewa waɗannan hali kaza hali ne wanda yake ba mai kyau ba ne ya kamata a ce mutum ya guje shi wato za su iya wadatarwa wanda kuma yake son ƙarin bayani to zai iya bincike a cikin alkur'ani zai ga ayoyi da daman gaske wanda ma ba mu karanto ba da kuma wanda muka karanto din to eh, muna magana ne akan cewa eh, shi san zuciya yana mun tafi hutu san zuciya daga cin sakamakon da yake haifarwa shine karyatawa a aikace da kuma magana mun karanta aya ta cikin suratul an'am ta 150 muka tafi hutu akwai aya ta uku a cikin suratul kamar ita ma za mu ga mai Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa mana dangane da abin da ya shafi shi wannan san zuciya ɗin a cikin suratul kamar da fatan za a haska mana a cikin suratul kamar aya ta uku Allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu labari ke cewa wa kazzabu wa taba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir a nan allah subhanahu wata'ala yana ba mu labari cewa kuma suka karyata kuma suka bi son zuciyarsu alhalin abin nan da suka karyata tabbatacce ne ya ce dukkan komai tabbatacce ne ji allah subhanahu wata'ala abin da yake nufi anan dukkan komai tabbatacce ne abin da manzo mai tsira da aminci ya zo musu da shi su tsaya su lura idan gaskiya ne to dama ita gaskiya a tabbace take za a gane ta idan kuma ƙarya ne shi ma za ta bayyana cewa abinda manzo mai tsira da aminci ya zo musu da shi karya ne misali to so amma sai zama na cewa sun ta Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa kazzabu a ahwa'ahum kuma suka karyata kuma suka bi son zuciyansu alhalin dukkan komai tabbatacce ne haka Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu labari a kafin aya din Allah ta lana cewa in ya rau ayatan ordu wa ya kulu sihirun mustamir cewa idan suka buƙaci a kawo ayoyi cewa tun da kai annabi ne ka zo mana da wata aya mana wata alama wata mu'ujiza da za mu iya gane cewa kai annabi ne amma sai ga sun juya baya sun ƙi karɓanta ko da an kawo musu yawwa ya kulu sihirun mustamir su dinga cewa wannan sihiri ne wanda yake mai tabbatacce mai ci gaba ko kuma a sihiri ne wanda yake eh, zai iya gushewa abin da suke faɗa kenan to kaga a nan wannan aya din abin da ta nuna mana cewa eh, sun ta manzo mai tsira da aminci duk da sun buƙaci waɗansu abubuwa ya zo musu da shi ya nuna musu a zahiri amma duk da haka ya zama cewa ba su bi manzo mai tsira da aminci ba sun karyata shi ya zama cewa sun ce ma sihiri ne yake yi alhalin eh, ba wani abu wanda yake ɓoye in karya ne za ta bayyana cewa karya manzo mai tsira da aminci yake in ma gaskiya ne to abu ne wanda yake dama tabbas zai tabbata yawwa wannan kenan a cikin suratun nazi'at allah subhanahu wa ta'ala shi ma yana faɗa mana sakamako na bin san zuciya wanda irin sakamako yake haifarwa bin san zuciya da fatan shi ma za haska mana wannan eh, wannan shafi ɗin na cikin eh, eh, suratun nazi'at aya ta talatin aya ta arba'in da kuma arba'in da ɗaya allah subhanahu wa ta'ala yana cewa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiya ma'awa yace duk mutumin da ya ji tsoro ko kuma ya ga girman matsayi na ubangijin shi to sannan ya hana ran shi daga ya wato ya hana eh, kan shi ya bi son zuciya shi to sakamakon shi menene fa Aljanna ta hiya ma'awa lallai aljanna za ta zama ita ce makomai shi kaga anan shi kin biyo son zuciya yana kai mutum zuwa ga menene ga samun arhama ta Allah subhanahu wa ga samun babban rabo wanda yake shine aljanna ta Allah subhanahu wa ta'ala to wannan a takaice kenan wanda zai nuna kishiyar haka shine cewa duk wanda ya fi son zuciya shi to zai zama cewa eh, wuta ita ce makomashi wanda eh, a takaice eh, ayoyi da muka iya samuwa kenan dangane da abin da ya shafi suke magana akan sakamako na bin son zuciya na'am to aka kalla za mu so mu ji waɗansu irin mutane ne wanda suka bi sun zuciyar nan nasu ma'ana akwai wasu mutane wanda a tarihi wanda aka sajjala su mm. wanda suka bisan zukatansu mm. kuma daga karshe suka yi irin wannan karshe din da ayoyin nan abin nan suka ba mu labari na'am alƙur'ani a cike yake da irin waɗannan ayoyi din. na'am kaga kenan kuskure ne mutum wato a yi wannan yanayin da muke ciki ka ce idan akwai wani ya yi son zuciya ka ce ba za a ambace shi ba kuskure ne mutum tun daga nan zai yi wa kanshi eh, matsayi matsaya kenan tun daga nan duniya cewa shi lauya ne mai kare wanda ya son zuciya tun daga nan tun da aikin da muke tun anan duniya to shine gobe allah subhanahu wa ta'ala zai mana hisabi a kan shi kowa zai tashi ne allah ta'ala zai tashe shi a kan abin da ya mutu a kai in mutum ya mutu shi mai son gaskiya ne yana tare da masu son gaskiya baya tare da masu son zuciya shi ma kuma baya yin son zuciya din to gobe allah subhanahu a akan haka zai tashe shi cewa wannan wanda bai bi son zuciya ba ne kuma baya tare da masu son zuciya a duniya idan kuma E, ya zama na cewa shi yana kare wanda suka bi son zuciyarsu ne tun a nan duniya shi ma son zuciya ya bi yake kare wanda suka bi son zuciya to zai mutu shi ma akan haka gobe kiyama kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai tashe shi akan ka zai masa hisabi to amma da zamu karanta littafin Allah da za zamu ga cewa Allah ta'ala ya yi nuni ga waɗansu mutane da suka bi son zuciyarsu kuma Allah subhanahu wa ta'ala bai yi duba da cewa su waɗannan mutanen su wane ne su ba ko kuma 'ya'yan wane ne su ko kuma matayen wane ne su wanda za mu fara da 'ya'yan annabi adam salam wanda ya shahara eh, wannan kissa ce wacce take mashuriya. tsakanin habila da kabila wanda za mu ga cewa menene ya faru tsakanin su waɗannan 'ya'yan annabi adam ne annabi adam shine baban wato annabi adam shine babanmu mu da matarsa uwanmu shine annabin farko annabi ne mai girma sosai annabi adam yana da daraja da ɗaukaka wajen allah subhanahu wa ta'ala amma 'ya'yansa ɗaya daga cikin 'ya'yan shi ya yi abin da ba daidai ba allah subhanahu wa ta'ala ba zai ce wannan saboda ɗan gidan annabi na ba ne shikenan sai in ɓoye ba zan faɗa ba ko kuma sakamakon da ya baya ya bari na wanda ya bi son zuciya shi zai zama azzalimi zai zama batacce ko zai zama mai girman kai girman kan shi yana sa shi ya zo ya kisa zai zama mai karyatawa mai jayayya a ce to tunda waɗannan manya-manyan ukuba ne to wannan kuma ɗan gidan annabi ne mun san Allah subhanahu wataala ba wanda yake so a cikin bayan shi kamar annabawa sai ce to tunda wannan bawa na ne annabi na ne ina son shi to ɗan shi ya yi laifi daga masa kafa Allah subhanahu wa ta'ala ba ruwan shi duk wanda ya daidai zai ga sakamakon wannan daidai din wanda kuma bai daidai ba Allah ta'ala ba ruwan shi dama shi ya halice ka ya baka zaɓi idan ka yi daidai ruwanka ruwanka in baka yi daidai ba za a gani idan muka koma cikin suratul ma'ida aya ta talatin ta 28 zuwa aya ta 30 za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin ƙabila da habila wanda suka yi bakance ko kuma suka yi ana ce kurban bakance Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa musu ga yadda za su yi kuma kowanne ya faɗa masa ko ya faɗa musu ya ce ga sharaɗi wannan bakancen idan har kuna so in karɓe shi habila ya yi nashi daidai allah subhanahu wata'ala ya karba ƙabila da ta sai ya ƙi nashi bai cika sharaɗi ba sai ya zama na cewa bai yi mai ba ba a karba ba sai ya ji haushi ya samu ɗan uwan shi haɗa shi tsakanin dutse da dutse ya fasa mai ya fashe kanshi ya kashe shi abin da ya faru tsakanin su kenan Allah subhanahu wataala kuma ya la'ance shi mu koma eh, cikin suratul ma'ida aya ta 28 zuwa wato ashirin wato 27 kai zuwa ayata ta 30 magami Allah ta'ala yake faɗa mana da fatan za haska mana wannan shafi ɗin na cikin suratul ma'ida Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa manzo mai tsira da aminci watulu alaihim ya mu karanta ayat dukanta sai mu dawo watulu alaihim na ba abu na yi adama bil إذ قربا إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين نعم لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسل يدي إليك لأقتلك إني أكاف الله رب العالمين inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar wa zalika jaza'u zalimin fadawwa'at lahu nafsuhu qatala akhihi fa qatalahu fa asbaha min al khasirin ƙarshe ya zama daga cikin tababbu wanda kuma aka ce mutum tababbe ne yana nufin cewa ba shi da rabo mai kyau gobe kiyama Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa manzo mai tsira da aminci watulu alaihim na ba'ab na yi adama bil haqqi ka karanta musu labarin 'ya'yan adam su biyu da gaskiya wannan da gaskiya din yana nuna cewa a cikin waɗansu littattafai ɗin an canja ainihin yadda ƙissa ɗin take amma shi alkur'ani da ke shi wato allah subhanahu wa ta'ala ya kare shi daga canjawa ɗin da da ta harifi zai zama na cewa allah subhanahu wa ta'ala ya kawo ƙista ɗin yadda take cewa ka karanta musu labarin 'ya'yan adamu guda biyu da gaskiya a yadda suka yi ƙurbani bakance suka yi sadakarwa fataƙobbila min ahadihima da fatan za a ci gaba da haska mana tun da ina fassarawa ne sai aka karbi bakanci aka karbi sadaukarwa ɗaya daga cikinsu walam ta ƙabbal min al'akari ba a karbi ɗaya ba a karbi na ɗayan ba wato aka karbi ɗayan shine wa shine habila walam yuta ƙabbal min al'akari ba a karbi na ƙabila ba sai ƙabila yake cewa mm. a ƙatulan naka yake cewa zan kashe ka sai na kashe ka yi rantsuwa sai ya kashe ka sai ya kashe shi sai habila yake cewa in ƙala inna ma ya taƙabbalu lahu min da ya ce zai kashe shi sai ce abin sani kawai allah ta'ala yana karɓan fa na mai taƙawa ne sai habila yace ce masala in basarta ilayya ya daka li taqtulani ma'ana bi yadi ya ilaika li aqtulak yake cewa idan har ka ce za ka kashe ni ka sa hannunka ka kashe ni to ni ba zan kashe ka ba ni ba zan sa hannuna in kashe ka ba saboda me inni akafullaha rabbal alamin ina tsoron Allah wanda yake shine ubangijin kowa sai habila ya ci gaba da cewa inni uridu an tabu a bi ismi wa ismika ina so ya zama cewa wato idan kai haka din abinda ake nufi idan har ka kashe ni to zai zama cewa alhakina da nake da shi da kuma alhakinka zai zama na gaba ki sun zama naka ka ɗauki alhakina da naka tunda haka yake a shari'a cewa duk wanda ya kashe wani to alhakin wancan ɗin gabaki ɗaya duk irin laifin da wancan ya yi tunda shi baya nufin ya kashe shi wanda ya kashe shi ɗin to alhakin gabaki ɗaya zai dawo kan wanda ya kisa ɗin kaga kuwa malam ai akwai aiki yawwa alhakin gabaki ɗaya duk irin laifin da zai dawo kan wanda ya kisa ga laifin wancan ga laifin shi to saboda haka idan har ka kashe ni zai zama cewa laifina da laifinka ya dawo kanka fatakuna min ashabin nar kuma wannan san zuciyarka da ka biyewa za ka zama daga cikin wato 'yan wuta wa zalika jaza'u zalimin duk wanda ya biye san zuciyar shi wannan shine sakamakon cewa ya kasance daga ashabun nan. fadawwa'at lahu nafsuhu sai ya biye san zuciyar shi wato fadawwa'at lahu nafsuhu qatlaki wato sai zuciyar shi ta raya musu cewa ya kashe ɗan uwansa faƙatalahu kuma sai ya kashe shi fa asbaha min al ya kasance daga tababu tunda azzalimi ne shi kuma shi dan wuta ne haka Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa manzo mai tsira da aminci ya yi mai ya ba da labarin abin da ya faru ya faɗi wannan kissa ɗin da me da gaskiya yadda ta zo a cikin alkurani to anan manzo mai tsira da aminci ba ya faɗa wa ya karanta wanda ya karanta wannan wanda suke tare da shi sabon sa ba wannan kissa din kawai dan su ji ta a matsayin kissa sanin cewa duk wanda ya bi son zuciya shi ya yi hassada son zuciya yana sa mutum ya yi hasada ya ɗauki matakin da bai dace ba to duk mutumin da ya haka to karshen shi zai kasance daga cikin taɓaɓɓu zai kasance a zalimi sannan kuma zai zama mai ɗan wuta kowane ne shi manzo misira da aminci an sauka masa da alkur'ani sabai yake karantawa to sai misali na biyu kisa ta nuhu alaihi salam annabi nuhu wannan duk ina kawo misali ne ba wai kissan nake so in bayar ba kissan annabin gaba ke da misali Eh, kabila da habila ba shi kenan wannan kisarsu ba ce a sakamakon su muka faɗa muka faɗa aikin su sai muka faɗi sakamako yanzu nuhu alaihi salam shekarar shi dubu ba hamsin to ya yi wa mutane yin shi wa'azi amma sai zamana cewa mutanensa ba su ji wannan wa'azin na annabi nuhu ba alaihi salam sai kaɗan daga cikinsu su ne suka yi imani da shi to allah subhanahu wa ta'ala iya lokacin da ya ɗaukan musu ya ƙare yin sakamako ne za a yi sha wanda suka yi imani ga sakamakon su tun a nan duniya wanda kuma su yi imani da nuhu ba ga sakamakonsu. to abinda Allah subhanahu wata'ala ya yi kenan wato lokaci aka ɗauka musu tunda komai da ka gan shi a wannan duniya din da Allah ta'ala ya halice ta da duk abin da yake ciki Allah subhanahu wata'ala ya yi shi ne zuwa wani lokaci in wannan lokacin ya ƙare abin da ake so bai tabbata ba to Allah subhanahu wata'ala ba zai jira ba cewa kuma daga kafa a'a lokaci ne misali an ɗaukar mutum shekara 80 zai a duniya to in ya yi aikin kirki zuwa wannan shekara 80 din shi kenan in ko bai yi aikin kirki ba har zuwa tamanin nan ta yi to Allah subhanahu wa ta'ala zai kawo ƙarshen rayuwar shi ne tunda an riga an ba shi dama to saboda haka su ma mutanen annabi nuhu abin da ya faru da su kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su dama da su bi Allah su yi imani da annabi Nuhu salam amma ya zama cewa ba su imani da annabi Nuhu ba to da ƙarshe Allah subhanahu wata'ala sai zama cewa ya wato ya yanke hukuncin cewa yanzu abin da ya tanadi da kowanne daga cikinsu wanda suka imani da wanda ba su imani ba to yanzu zai zartar da hukuncin shi da fatan za a haska mana suratu hud shafi na cikin suratu hud shafi na eh, wato shafi na 225 aya ta aya ta 37 daga aya ta 36 zuwa aya ta 37 Allah subhanahu wata'ala wannan magana da muka faɗa cewa mutanen annabi nu ba su imani da shi ba a tsawon shekara 950 sai Allah ta'ala ke ce wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana cewa Allah subhanahu wata'ala yake cewa sai muka yi wahayi zuwa na'am cewa layu umina min ƙaumika yake cewa fa daga cikin mutanen ka ba su taɓa yin imani ba illa man qad amana sai iyakacin kai wanda suka imani su ne kawai za su imani amma kada ka jirawo ƙarin waɗansu za su karkato zuwa gare ka aka ce da annabi nuhu ba za su imani ba tunda Allah ta'ala ce la yu'mina min qaumika illa man kad amana sha wanda suka yi imani sun imani amma wanda ba su imani fa ba za su taɓa yin imani ba to sai Allah subhanahu wata'ala a aya ta gaba sai ke cewa wasna'il fulka bi ayunina wa wahayina wala tukhadibni fil lazina zalamu innahum mughraqun na sa an haska mu a ci gaba da haska mu Allah subhanahu wataala tunda sun isi imani sai Allah subhanahu wataala yake ce da annabi nu shi ma annabi bai san abin da za yi ba Allah subhanahu wataala mataki mataki yake misali ya ce da nu ka ka yi jirgin ruwa babba akan idanuwanmu wato ka je ka yi muna kallon ka yadda kake ah. ya ce da annabi nu wa wahayina da kuma wahayinmu shine koyarwanmu mana ka je ka yi jirgi muna kallon ka sannan kuma za mu ringa maka wahayi muna koyar da kai ya za ka yi annabi nuhu za faɗa masa ga yanda za ka yi jirgin nan mai hawa kaza za ka yi mai girma kaza za ka yi mai faɗi kaza kaza ka yi mai tsayi kaza za ka yi da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mala'ika ya zo yana koya musu shine wa wahayina da koyarwanmu za mu maka wahayi wanda yake a cikin wannan wahayin akwai koyarwanmu sai Allah subhanahu wa ta'ala yake ce masa ya kafa wa annabu hud ai sharadi amma wala khadibni fil ladhina zalamu kada ka saki kamar magana akan wanda yake salimai ne saboda me innahum mugraqun cewa su za a hallaka su kaga Allah subhanahu ta'ala ya ba wa annabi nuhu ya san akwai abin da annabi nuhu zai yi amma tun kafin nan yake cato annabi nuhu kada ka min magana duk wanda ka ga zai halaka kada ka min magana Allah subhanahu ta'ala yana faɗa annabi nuhu ba zan halakar da wanda bai cancancin halakar da shi ba abinda Allah subhanahu ta'ala ya kafawa sharaɗin da annabi Allah subhanahu ta'ala ya kafa wa annabu nuhu kenan ah, gashi saura minti biyu dai lokacin ba matsala idan nan muka koma eh, wannan aya ɗin ta yanda allah subhanahu ta'ala da ya ci gaba da ba mu labari dangane da annabu nuhu ɗin wanda za mu kai da ƙarshe ga sakamakon wanda suka ban son zuciyarsu kuma wanda suka bi son zuciya din kowane ne shi ya zama cewa wannan hukunci na Allah subhanahu wataala wanda ya tanada wanda ya bi son zuciya zama ga cewa bai kyala kowa ba Allah subhanahu wataala ya ci gaba da ce mana a cikin suratu hud din aya ta 41 har zuwa ta 45 da ke an ci min saura minti biyu Allah ta'ala bayan annabi Nuhu an ce yi jirgin ruwa da koyarwa ta Allah subhanahu wa ta'ala kuma an ce kada yi magana akan wanda suka yi zalunci domin su za a halakar da su sai Allah subhanahu wa ta'ala wannan eh, ba ina so in bada kissa ta annabi nuhu bane sai Allah subhanahu wa ta'ala ke ce wa qalar kabu fiha haska mana wa qalar kabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi lagafurur rahim Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ka ce musu hau jirgin nan da sunan Allah a lokacin da take tafiya da kuma inda za ta kai domin Allah subhanahu wa ta'ala mai jin eh, lalle ubangiji na in ji Nu ya kasance mai gafara ne sannan mai jin kai jirgi din wahiya tajribihim fi maujin kaljibali jirgin ya kasance yana tafiya da su a kan wato eh, kumfar kogi kai ka ce dutse ne to a daidai wannan lokaci Allah subhanahu wa ta'ala ce da annabi wala khadibni fil ladina zalamu to gashi dai lokacin namu ya daga na to kenan idan mu dawo muka dawo abin nan karasa wannan aya din Allah eh, sai a bude layin wani. to masu kallon masu girma muna fata za ku dakace mu za mu je hutun rabin lokaci kamar yadda kuka sani a cikin ɗabi'an shi wannan shiri ɗin idan aka dawo za mu amsa kiran wayoyinku sannan da karanta sakonninku ta whatsapp insha Allah muna fatan za ku kasance tare da mu insha Allah To masha Allah masu kallon mu masu girma barka mu da dawowa daga cikin hutun rabin lokaci muna fata za ku shigo cikin filin na ku kai afwan kafin a ci gaba a karama kalla sai ya zamto kun karasa ita aya din sosai sai dai ba mu sani ba ko akwai tambayoyi haka eh haka ne a cikin sakonninmu na whatsapp akwai wanda ya rubuto tambaya din eh, amma dai bai faɗa suna ba yake cewa salam don allah ko malam zai mana ƙarin bayani dangane da cewa allah ta'ala yana rahama ga wanda ya so kuma yana azabtar hmm. eh, da wanda ya so to ya abin yake wannan shine tambayan da wani daga cikin masu kallo yakan rubutu hmm. ina tunanin gaskiya shine kawai sakon da muke da shi a wannan lokaci din to wannan abu ne mai sauƙi na farko Allah subhanahu wa ta'ala bi halicci mutane don ya azabtar da su ba na'am zaɓi ne aka ba wa mutane Allah yana azabtawa ku, ya ce mm. yana azabta wanda ya so sannan kuma yana yanzu man ya sha eh, haka ya eh, wayar hamu man ya sha shi yanda haka to wanda ya so ya shirya Allah subhanahu wa ta'ala zai ba shi taufiki ya shirya idan mutum ya shirya kaga kenan zai masa rahama kenan wanda kuma ya manta ya bi son zuciyar shi yi abin da ran shi yake so to kaga wannan da kan shi ne ya je ya bata shi kuma lokacin da bawa bai zaɓi shirya ba ya zaɓi saɓanin shirya bata to abu ne mai sauƙi ya bata domin allah subhanahu wa ta'ala zai rabu da shi ne to saboda haka ba wai kawai mutum bai komai ba shi a ce mutanen kirki ne baki daya sai Allah ta'ala ya zaɓi daga cikin su ya azabta wanda yake ya ga dama sai ya zaɓi wayansu daga cikin su ya musu rahama abun ba haka yake ba a mutum ne da kanshi aikin mutum ne yake kai shi ga wannan wannan a takaice kenan aikin mutum ne yake kai shi wannan ba wai Allah ta'ala zai zabo a cikin mutanen kirki bai azabta waɗansu wa'insu kuma ya musu rama mutum da kanshi ne yake zabo kanshi abin da ya dace Shirya ko kuma bata to kuma wanda ya bata shine Allah ta'ala zai azabtar da shi wanda kuma ya bi shirya shine Allah ta'ala zai masa rahama wannan shine a takaice to insha Allah muna fatan shi mai tambaya din ya ji amsonsa insha Allah yawa idan babu kira sai mu ci gaba da karatunmu na'am yawa <clears throat> eh muna karantawa wannan ayar ta cikin suratul hud aya ta arba'in da biyu ne aya ta arba'in daidai na'am cikin suratu hud aya ta arba'in wanda bayan annabi nuhu alaihi salam ya ta arba'in da ɗaya zuwa ta arba'in da biyar bayan annabi nuhu alaihi salam ya kera jirgi sai allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya tattara wanda suka yi imani da shi sa wannan jirgi ɗin kuma su ambaci sunan Allah a lokacin da jirgin ne ya fara tafiya yake tafiya matafiyar shi da kuma inda zai ci eh, wato Allah subhanahu wa ta'ala ke ce waƙalar kabu fiha bismillahi majiriha wa mursaha inna rabi lagafur rahim cewa lallai ubangiji ne ya kasance mai gafara ne mai jin kai wa hiya tajri bihim fi maujin kaljibali na karanta wannan wa nada nuhu ibnahu a daidai lokacin sai annabi nuhu ya kirawo ɗanshi. shi wa kana fi ma'azilin ya kasance yi nisa da su shi dan ɗaya dan nashi yake ce ya 'yar ka ma'ana wala takun ma'al kafiri cewa ya kai ɗana ka zo kawo tare da mu kada kasance daga cikin wanda suka kafirce <laughs> wanda Allah subhanahu ta'ala ke ce la min kaumika wato wanda Allah ta'ala ya riga ya ewa tsammani da kansu cewa ba za su yi me ba ba su taba imani ba to kada kasance tare da su sai yake cewa qala sa'awi ila jabalin ya asimuni min alma yake cewa zan je wani dutse wanda yake zai kare ni daga wannan ambaliyar ruwa da ake sai annabi yake ce masa qala la asima yauma min amrillahi illa man rahim ya ce fa a yau fa babu wanda zai tsira sai wanda Allah ya ji tausayin shi ya so wanda kuma Allah ta'ala zai ji tausayin su su ne wanda suka yi imani da annabi Nuhu na'am wahala bainahum al-mawju fa kana min al-mughraqin sai ya zama eh cewa wato dorinar ruwa ambaliyar ruwa da na ruwa ake cako igiyar ruwa da sauransu ta yi musu me ta yi shiga tsakaninsu eh, tsakanin annabi nuhu da danshi da wannan jirgin da annabi nuhu ya ce danshi ya zo ya shiga sai kasance daga cikin wanda suka halaka a cikin wannan ruwa to a nan bayan komai ya yi daidai ambaliyar ruwa yanzu babu ita ruwan da yake sauka daga sama eh, Allah subhanahu wata'ala ya ce ya tsaya wanda yake bubbugowa da ƙasa shi ma Allah subhanahu wata'ala ya ce ya tsaya kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa Allah subhanahu wata'ala yake cewa waƙila ya aradu ya ce da ƙasa ya aradu bula'i ya ke ƙasa ki haɗiye ma'aki ki haɗiye ruwanki wa ya sama'u ya ke kuma sama akala'i ki tsaye da wannan ruwa ɗin wa gizal ma'u sai zama na cewa yanzu ruwa ya ƙafe wa kudiyar amur wannan ambaliyar ruwan da ake shi kenan yanzu babu wasta wata alal judi eh, alal judi shi jirgin ruwa ɗin ya zama na cewa yanzu ya je kan doron ƙasa inda yake wato ba cikin ba cikin ruwa ba ne sai Allah subhanahu ta'ala ke cewa kila bu'dan li qaumi zalimin wato Allah subhanahu ta'ala ya zama cewa ya halakar da mutanen da ba su imani da annabin ba a daidai wannan lokacin wana nuhun rabbahu faƙala rabbi inabni min ahali annabi nuhu ya kirawo allah subhanahu wa ta'ala yana masa yana neman taimako a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ke ɗana fa yana daga cikin mutane na wato min ahali yana daga cikin wanda suka yi imani da ni a nan annabi nuhu bai taɓa sanin cewa ɗan shi bai imani da shi ba yawwa bai taɓa sani ba shi sa Allah subhanahu wa ta'ala tun daga farko yake ce masa me wala tu khadibni fil ladhina zalamu innahum mugraqun ka gani Allah ya tafi kana minal mugraqin sai yake cewa ɗana na daga cikin mutane na wanda suka imani wa inna wa'adaka alhaqu wa anta ahkamul hakimin in ji annabi nuhu yake cewa lalle alƙawarin ka gaskiya ne kuma kai ne mai mafi hukuncin masu hukunci wato kana da hikima wajen hukuncin hukuncinka hakamul hakimin mafi hukuncin masu hukunci Allah subhanahu wa ta'ala in ji annabi nuhu yake faɗa wa Allah mana yanzu abin da ya faru da ɗan shi ne yake masa ciwo shi sa yake ta wannan magana ɗin a cin ayata da fatan za a haska mana ayata kafin a haska ɗin muna da saƙo ta whatsapp wanda yake cewa salam alwalaya tv hausa fatimiyya group suna gaishe da mai gabatarwa malam yahaya to akram kalla muna amsa kuma muna gaishe ku tare da babban bako mai jawabi sheikh salihu muhammad muna amfanuwa sosai da wannan bahasi allah ya karo hasken makaranta daga gambo bahari fatimiyya dutsen ma to malam gambo bahari fatimiyya dutsen ma mun karanta sakon ku fatan kuma kuna cikin koshin lafiya muna godiya insha allah na'am aya ta 46 har zuwa ta 49 na'am allah subhanahu wa ta'ala ce eh, shi annabi ne ce innahu min ahali sai Allah ta yake ce mai qala ya nuhu innahu laysa min ahlik cewa baya daga cikin 'ya'yanka innahu amalun ghairu salih saboda shi ba mutumin kirki ba ne, ayyukan da ya ba aiki bane mai kyau fala tas'alni ma laysa laka bi ilm Allah subhanahu wataala ce kada ka tambaye ni abin da baka da ilimi da kai baka da ilimi a kai inni a'izuka an takuna minal jahilin Allah subhanahu wa ya ce ina maka wa'azi kada kasance cikin masu wato jahilan mutane ka ringa yin magana akan abin da baka sani ba na'am sai annabi ne yake cewa qala rabbi inni a'uzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm cewa annabi nuhu ya gane abin da ya ba daidai ba kuma ya yi magana a bisa abin da bai sani ba saboda shi abin da ya bayyana masa cewa wannan yaron wannan dan nashi suna tare da tare da shi wato shi ma mai imani ne kamar yadda sauran waɗannan wanda suka imani da annabin cewa ina neman tsari da in tambaye ka abin da ba da ilimin shi wa illa gafirli wa tarhamni a minal khasirin idan har baka gafarta min wannan laifi da na yi ba na yi magana a bisa wato rashin sani to zan kasance daga cikin wanda tababu to kaga a nan ɗan gina annabi nuhu ne allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu labarin irin yadda ƙarshen shi ya kasance kuma eh, bai yi duba da cewa ɗan gidan annabi nuhu ba ne ya zama cewa ta yin hukunci sai masa hukunciyar da yi wa sauran mutane a nan sai allah subhanahu wa ta'ala wannan duk manzo mai tsira da aminci ake ba labari a cikin ayata 49 din allah subhanahu wa ta'ala da fatan za a haska mana allah ta'ala yana faɗa manzo mai tsira da aminci kice tilka min an ba ila ghaibi nuhi ha ilaik ko wannan yana daga cikin labarin da baka sani ba ya ɓuyan maka zalika min an ba'il gaibi nuhiha ilaik wato yana daga cikin eh, labari na gaibu wanda baka sani ba muke maka wahayin shi ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha baka sani ba da kai da mutanenka babu wanda ya san wannan fasbir yi haƙuri innal aqibata lil muttaqin cewa kyakkyawan eh, kyakkyawan ƙarshe yana wa wato rabo ne na masu takawa to kaga a nan ga misali mun ga ayan annabawa da kansu muka fara an samu bako assalamu alaikum assalamu rahmatullah karma kalla barkanmu da wannan lokaci yawa mana yaya ina tare da alhaji abu talata mafra ya eh, mala alhaji abu fatan kuna lafiya Na kai da shek malam muhammad salo muhammad na'am assalamu alaikum malam habu talatin mafar barka dai su su malam suna amsa fatan kuna lafiya ya mauludoji lafiya na mauludi al'umma ta bare ta kowane janibi mauludi ake kan malam zan ne sha'awa to masha Allah Allah ya haɗa mu cikin ladan ga baki ɗaya amin da fatan Allah shi karɓa mana amin sun amin na da yake malam ya taɓo gani dangane da son zuciya haka na'am wanda kusan shi ne mafi kaso mafi yawa gurin gudunmawa gurin halaka mutane sun zuciya gaskiya shi ne muke su ma ne kare mana bayanai da ayan nan ne magana cewa a fara aikin ba mai ta hada ila ka ko hawa ila ashir aya ma da muke su ma ne kare mana da abin da Allah yake na'am to na insha Allah to insha Allah malam Habu Talata Mafara muna godiya da ba da gudunmuwa da kuke a cikin shirin namu insha Allah to ita to ga wani dai assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah barka dai eh, malam muhammad al-amin fatan kuna lafiya Allah ya kara wa annabi To, amin sun amin. Alhamdulillah. Ya sauran mutanen fada. <laughs> fatan suna lafiya muku fatan alheri to masha Allah Allah eh. to masha Allah mu ma muna musu fatan alheri wallahi da gaisuwa wajen malam da Allah to insha Allah malam yana amsa to gaskiya mu dai kamar kullum dai abinda muke so mu ci, muna roƙon Allah Allah ya isar mana da a wato kayan murnan mu zuwa ga wannan haihuwa zuwa ga sayyidi abdullahi mahaifin manzan rahama muhammad kuma sayyida amina muna roƙon Allah ala ya ƙara musu kusanci da manzan Allah alfarman wannan haihuwa da suka yi na haihuwar manzan rahama muhammad muna roƙon Allah kuma wannan a ah, ba da ake yi Allah ta'ala ya haska cikin Allah ya sa mu fahimci abin da ake to a yin sun Allah ya sama cikin manzan rahama Allah ya tashi lafiya to amin sun ne na to insha Allah to insha Allah malam Muhammad Al-Amin mu ma muna godiya ala saka da alkhairi <clears throat> na'am to insha Allah tun da dai ba wani kiran eh. kuma muna da sauran lokaci sosai sai ya zonto mu ma mu amfana da lokaci yawwa to kaga anan mun fara da misalsalai manya-manyan misalsalai ah, ‘ya'yan annaba adam waɗannan ‘ya'yan ah, annabawa ne annabawa ne na'am Allah subhanahu wataala bai yi duba da cewa su ‘ya'yan suwaye ba a duniyan nan Allah ta'ala ba shi da kaman annabawa na'am eh, ya fi son su ya fi ƙaunar su kuma sun fi kowa kusanci da Allah ta'ala to saboda haka dangantaka da su ba ta nuna cewa su wannan annaban su za su maka aikinka da ya kamata a ce kai wato don kai ɗansu ne shi kenan sai zama na cewa ka shiga cikin rigarsu ma'ana kashenta ke kaƙi komai ba zai yi ba a wannan duniya duniya ce ta aiki duniya ce ta jajircewa duniya ce ta hana san zuciya duniya ce ta bin hankali da kuma shari'a da Allah subhanahu ta'ala ya saukowa da annabawa cewa su kira mutane a kan wannan shari'a ɗin to duk wanda ya bi ko ɗan gidan annabi ne ko ba ɗan gidan annabi ba ne ya bi wannan shari'a ɗin to Allah subhanahu ta'ala zai masa sakamako wanda kuma ya ƙibi ya ƙi yin biyayya shin yana tare da annabi annabin ne ya haife shi ko zamani ɗaya ko zamani ɗaya da shi ko tare ko da wani lokaci na tare da wannan annabin ne tun daga kan annabi adam har zuwa kan manzo mai tsira da aminci wanda zamu karanta waɗannan musalsalin ayoyi din har zuwa manzo mai tsira da aminci za mu ga cewa wani irin hukunci Allah subhanahu wataala ya yankewa mutanen da suka bi son zuciyarsu wannan eh, bai keɓanci waɗansu mutane ba a ce ban da waɗansu mutane wato ka'ida ce ka'ida ce kuma duk wanda ya aiki ya saba ma ka'ida to wannan sakamakon zai sakamakon zai biyo baya to saboda haka eh, mutane su shiga taitayinsu mu shiga taitayin mu dage mi abin da allah ta'ala ya ce mi kada mu bi son zuciyarmu duk mutumin da ya bi son zuciyar shi kowane ne shi a kowane zamani yake kuma ko ɗan gidan wane ne to Allah subhanahu wataala ba zai saurara masa ba Allah ta'ala ya riga yanke hukuncin shi shi sa tun daga farko ya ce da annabi nuhu alaihi salam wala tukhadibni fil ladhina zalamu innahum mughraqun hukunci ne zan yanke tsakanin kalla ga wani ya kara turo da tambaya yake cewa salam ina gaishe da malam tambaya na shine ta yaya mutum zai nemi gafarar ubangijin shi akan laifi na son zuciya da ya aikata kuma yake nadama akan laifi din yawwa matukar mutum ya nadama wannan shine mataki na farko na tuba to kai yi nadama akan abin da kai na laifi ya gabata daga nan kuma sai ka yi wato istighfari ka ce astaghfirullah astaghfirullah rabbi wa atubu ilai astaghfirullah wato lafazi na istighfari yana nan kala kala amma ba ka ba ka ce astaghfirullah ko so ɗaya ka faɗa mutum ya faɗi wanda mutumin da ya laifi tare da nadama cewa ba zai ƙara wannan laifin da ya bai ci astaghfirullah to Allah subhanahu wa ta'ala innahu ghafurur rahim Allah ta ce wa ni la gaffarun liman taba wa amana wa amina ni mai yawan tabbas zan gafartawa wanda duk mutumin da ya tuba duk wanda ya tuba man ba taballahu alai na'am duk mutumin da ya tuba Allah mai gafara ne mai jin kai ne zai gafartawa wanda ya tuba shi sa ma ya buɗe ya kofar tuba da Allah ta ba zai gafarta ba ba zai buɗe ƙofar tuba ba saboda zai ya yi shiri ya gafarta wa bawansa shi sa ya bude mai kofar ba wannan jin kai ne da sai na Allah subhanahu wataala ya san wannan mutumin da yi ya san dole wata ran zai saba mu dole zai saba to in ya saba kuma ya zai ya zai to sai Allah subhanahu wataala ya zama cewa ya bude kofar saboda haka wannan mutumin da yi laifi yana dama eh, wannan abun a masa wato barka ne har yayi nadama waɗansu suna nan suna yin ya gano kuskuren nasu yawa ya gano kuskuren su waɗansu suna nan suna yin laifin suna yi tun suna yin karami suna yin karami su ya tawo ya zama na cewa ya yi mai har yayi ya zama na cewa ya zame musu jiki sun saba da shi ko zama ma sanya ma ba za su ji wani ba sa jin komai sai zama na cewa su yi babban ma wannan ba sa jin komai wani za ka kodin lokaci kullum suna cikin wa Allah ta'ala laifi ne to gashi lokacin namu ne kuma ya kare na <laughs> to muna fata da sati mai zuwa sai ya to mun daura daga yadda muka tsaya to masu kallon mu masu girma a madadin shi babban malamin namu mai gabatar da shirin a koda yaushe wato a sheik salihu muhammad da ni wanda nake jagorantar shirin wato ya haya yusuf samina ka muke yi muku bankwana tare da fatan sake kasancewa da ku a sati mai zuwa wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.